Mu koma ga Allah don ceto Kannywood in ji shugaban Mopan. Shugaban kungiyar ƙwararrun masu shirya fina-finai ta ƙasa Mopan Dr. Ahmad Muhammad Sarari ya yi kira ga dukkan 'yan masana'antar shirya fina-finan Hausa da su tashi tsaye wajen yin addu'a domin ceto masana'antar daga halin da take ciki. Hakan ya biyo bayan ganin yadda masana'antar ta samu kanta a cikin rudani a kwanakin nan. A wata takarda mai ɗauke da kwanan watan ashirin ga watan Fabrairun shekarar 2020 wadda sakataren yada labarai na mafan Malam Alamin ciroma ya sanya wa hannu. A rawaito cewa Dr. Sarar yana cewa lokaci ya yi da kowanne mai kishin masana'antar zai fito ya mara wa dukkan shirye-shiryen da ake yi na samun ci gaba baya. Komawa ga Allah game da ƙudurin alkhairi suna daga cikin abin da ya kamata mu yi, domin suna daga cikin hanyoyin samar da nasarori a cikin kowane al'amari. Sarari ya yi tsokaci kan taron addu'a da aka ce 'yan fim za su yi a yau Litinin. inda ya ce abu ne mai matukan mahimmanci ya kamata 'yan fim su koma ga Allah kuma taron addu'ar ya zamo ba wani bangare na siyasa ko neman ganin bayan wani kawai mu sanya ci gaban masana'antar a gaba domin kuwa ta haka ne za mu tsamo kanmu daga halin da muke ciki a yanzu da ƙarshe ya yi fatan samun nasara da kuma fatan a yi taron addu'ar cikin tsakakkiyar zuciya kusan wata guda kenan ayya cewa kanewood ta samu kanta cikin yanayi na terere da kuma fallasar abin kunya daga cikinsu domin kuwa fitintunu ne suke faruwa ɗaya bayan ɗaya kamar zan carbi. Da farko dai an samu ɓullar wani guntun bidiyon tsiraici na Maryam Bud, kuma ana cikin haka sai rigimar Adam A Zango da hukumar tace fina-finai ta Kano ta barke dangane da zuwan sa kallon fim ɗin Matiya Zazzau. Ba a gama wannan ba sai baban Cinedu ya kunno cece kuce tsakaninsa da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano wato Malam Ismaila na Abba Afa Kalla sannan ana cikin wannan sai ga bidiyon tsiraicin safara'u ta cikin shirin kwana casa'in ya bayyana jaridar film magazine ta rawaito cewa waɗannan abubuwa dai duk sun faru ne a cikin wannan wata na fabrairu kuma sun haifar da cece kuce da kuma muhawara a inda wasu mutanen ke cewa ai dama yan fim duk mutanen banza ne wasu kuma ke addu'ar allah ya shirya mu baki ɗaya.